hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 30 ga watan disamba 1996 a sheikh muhammad nasiruddin al-albani ya ce alfakaratu saniya gaba ta biyu daga ƙarƙashin babu ma ya juzu lil mu'takif ma'ana abubuwan da suka halatta mai itikafi yayi sai ya ce gaba ta biyu a ƙarƙashin wannan fasli ويجوز للمعتكف وغيره أن يتوضأ في المسجد يا هلت جميع اعتكافي دما وند با اعتكافي يكي با يي الولاء مسلاتي لقول رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم saboda maganar da wani mutum da ya taɓa wa annabi hidima ya faɗi cewa tawabba annabiyu sallallahu alaihi wa sallama fil masjidi annabi ya yi alwala wudu'an khafifan alwala wadda take sama sama ma'ana bai diddirza sosai ba saboda kasancewar gaba shi babu dauda a jiki sama sama din da ya isar mishi to shine wannan mutum ya ba mu ainihin labari ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima ma'ana ba lallai bane sai ka kayo alwala daga gidanka zaka iya zuwa masallaci ga randanan ka ka ɗibi ruwa ka yi alwala haka mai itikafi haka wanda ba itikafi yake ba wannan hadisi al-imam al-bayhaqi ya ruwaito shi da isnadi wanda yake ainihin kyakkyawa al-imam ahmad ma ya ruwaito shi da isnadi mai inganci amma da riwaya wadda bata kai tsawo da bayanin wannan ba al-faqratu thalitha gaba ta uku walahu an yattakhidha khaymatan saghiratan fi mu'akhir al-masjidi fi mu'akhirati al-masjidi ya halatta ga mai itikafi ya dan samu wani tanti dan karami ya kafa shi a cikin masallaci daga can ƙarshen masallaci ya itikafin shi ya atakifu fiha wanda zai rinka shiga ya yi itikafin shi ma'ana tun da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ko masallacin kudus ko masallacin makka masallacin ka'aba kenan manya manyan masallatai ne za ka iya zuwa ka dan kafa tantinka a gefe guda haka kana itikafin ka لأن عائشة رضي الله عنها saboda Aisha Allah ya ƙara mata yarda kanat tadribu lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama khiba'an ta kasance takan kafa tanti ga annabi sallallahu alaihi wa sallama idza atakafa idan annabi zai yi itikafi wa kana zalika bi amrihi sallallahu alaihi wa sallama wannan aiki da Aisha take na kafa tanti ya kasance ne da umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata shekara ne sai ce mata zai yi itikafi ta je ta kafa mashi tanti sai ta ce to sai ta ce amma ni ma ka bani izini zan kafa tanti din shikenan sai ba ta izini ya ce to ke ma ki kafa shikenan sai ɗaya daga cikin matan shi sai ta zo ta ce ya manzon Allah ni ma a bani izini zan ainihin kafa tanti sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini akan ta kafa to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama in ya je zai samu tanti uku kenan da nashi da na waɗannan mata da suka nemi izini guda biyu to da ya je sai ya samu tantina guda hudu sai ya ce me ya kawo waɗannan tantina wannan wuri sai ce duk awar su ya fasa yin itikafin ma a dan ka san duk abin da kai ba tare da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ba Allah ba zai karbi wannan abun ba tanti ne ta zo ta kafa za ta yi itikafi amma tun da bata nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan kafa tantin ba manzon Allah ya ce ya ma fasa yin itikafin a wannan lokaci dan me dan an yi wani abu ba da izinin shi ba kuma matar shi ce ta yi wannan hadisi yana nan a cikin bukhari wannan hadisin ma da makaranta yanzu bukhari da muslim ne suka ruwaito shi wa atakafa marratan fi kubbatin turkiya ala suddatiha hasirun a wata shekara annabi ya taɓa yin itikafi so ɗaya a cikin wata ainihin wato kubba wani tanti wanda yake ɗan ƙarami wanda aka ɗora tabarma a sama tabarmar ta zamo haka ta zama ita ce murfin kuma ƙofa ɗin dan tanti ne dan karami haka sai aka ka katuwar tabarma aka dora sannan aka zamo ta kuma lebatun ta yazo ya rufe daidai kofar tantin yadda mutum zai yi a cikin ainihin natsuwa Allah ya shiryar da mu to wannan ainihin hadisi wanda ainihin aka karanta a yanzu shi kuma hadisi ne wanda al-Imam Muslim da Ibn Khuzaima su ne ainihin suka ruwaito shi da isnadi wanda yake mai inganci to shine a ƙasa ya fassara ya ce ai qubbatun saghiratun wato tanti ɗan ƙarami shine kubba turkiya ɗin nan sai ce suddatu ka zulla alal babi litaqil baba min al ya yace wannan sudda da aka ce ainihin wato an sa rufi a sama to shine ce kamar ainihin wato ta zama ita ce inuwa ko kuma kariyar da ta rufe kofa ɗin dan ya zama ta rufe ainihin kofa daga zubar ruwan sama ko makamancin haka ma'ana rufi na saman taki ko kuma tanti ko wani abu da ake rufewa na rumfa wal muradu annahu wa ba'a qit'ata hasirin ala suddatiha abinda ake nufi shine annabi ya sanya wata wani yanki na tabarma a saman wannan tanti nashi li alla yaqa fiha nazarun nazaru ahadin kama qala sundi kama kala sundi saboda kada wani ya rinka hangen shi yana itikafin wani na hangen shi shi yasa sai toshe wannan kofa sama da ƙasa ya ainihin zama ba a ganin shi yace haka sindi ya faɗi sai a shekul albani ya ce wa aula amma abin da ya fi dacewa an yi shine a ce likai la yan shagila balul mu'takif biman qad yamurru amamahu tahsilan li maqsudil i'tikafi wa ruhihi ya ce abin da ya fi dacewa a ce shine annabi ya toshe kofar wannan tanti nashi ne saboda kada masu wucewa ta gaban shi su rinka ɗaukar hankalin shi don a samu ainihin manufar yin itikafi din wanda yake shine natsuwa da kuma cikakken tsoron Allah kana cikin dan tantin ka kana itikafi wannan ya wuce ya dau hankalinka wannan ya wuce kaga zai zama ba natsuwa kenan to sai annabi ya kare kofar kama qala al-imam ibn al-qayyim yace yadda al'imam imam ibn almajirin ibnu taymiya ya faɗi Allah madaukakin sarki ya saka su a aljanna da mu baki ɗaya. yace aksu ma yaf'aluhu al-juhal yace amma wannan akasin yadda jahilai suke aikatawa min ittikhadhi al-mu'takifi mawdi'a ishratin yace su jahilai suna mai da wurin itikafi ya zama wurin ainihin wato mu'amala da matayensu wa majbalatin wa majbalatar za'irina sannan kuma ya zama matattaran masu ziyara wannan ya zo ya ziyarce shi wannan ya zo ya ziyarce shi wa akhdihim bi atrafil ahadith bainahum sa'annan su zama suna hira a tsakaninsu su kaga haka jahilai suke wannan na itikafi wannan na yi wannan na cikin tantin shi wannan na cikin nashi tanti ko wannan yana wurin nashi ibadar wannan kuma suna ainihin jefo wa junayensu surutai da zantuttuka a tsakaninsu. sai ya ce fahaza launin wannan wani irin launi ne na itikafi daban wali itikafin nabawiyyu launin ya ce amma itikafin da annabi yake yi kuma wani launi ne daban da irin na waɗannan jahilai wallahu muwaffiq Allah shine mai datarwa Allah ya datar da mu ibahatu itikafil mar'ati wa ziyaratuha zawjiha fil masjidi bayani akan cewa ya halatta mace ta yi itikafi kuma ya halatta idan mijinta yana yin itikafi ita ba ta yi a wannan shekara da je ta ziyarce shi ma'ana wannan fasli yana da matsala guda biyu ya halatta mace ta yi itikafi fakara ta farko kenan fakara ta biyu ta ɓangaren wannan fasli shine idan ba ta yin itikafi mijinta yana yin itikafi to ya halatta ta je ta ziyarce shi fil masjid a masallaci ta ziyarce shi da daddare ko da ranar sa dan tattauna sa'an nan ya taso ya rako ta zuwa kofar masallaci sai ta koma gida shi kuma ya dawo wurin ibadar shi alfaqaratu rabi'a gaba ta hudu daga cikin gabobin abubuwan da suka halatta sai ya ce wa yajuzu lil mar'ati an tazura zawjaha wa huwa fi mu'takifihi ya halatta mace ta ziyarci mijinta alhali yana wurin itikafin shi wa an yi waddi'aha ila babil masjidi kuma ya halatta ya rako ta har zuwa kofar masallaci bi qawli safiyata radiyallahu anha saboda maganar da safiya Allah ya ƙara mata yarda ta faɗi safiya matar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce asalinta ba yahudiya ce aka je aka yi yaƙi da aka yi yaƙi sai ainihin aka kamo ta mijinta mutum ne mai mukami a cikin yahudawa aka kama shi aka kashe shi ita kuma aka kamo ta ta zama daga cikin bayi to shine sai ainihin wani sahabi ya zo ya ce ya manzan Allah na ga wata baiwa ka bani izini in je in ɗauko ta tun kafin a raba ganima kenan sai annabi ya ce ka je ka ɗauka tunda da kai ake yaƙi ai kana da yanci kai ma da kai aka sha wahala to yanzu in za a ji daɗi sai a ji tare ko to je ka ka ɗauka da ya je ya dauka to samari ne waɗannan sahabbai wannan ya ga wannan ya ɗauko mace mai kyau sai wannan ya ce ai lallai ni ma ita nake so wannan ma ya ce lallai ni ma ita nake so to yanzu za a zare ta kubba kenan ka san samari wajen yan mata ba dama to shikenan sai ainihin wani dattijo cikin sahabbai ya ce ya manzan Allah wannan mace idan baka kwace ta ba to al'amari zai zama fitina sai annabi ya karbe ta da ya karbe ta shikenan sai ya ce mishi ka tafi ka je ka ɗauko wata sai ƙarshe annabi ya ce mata ke kin yadda da ainihin wato in taki yancin da ne muke ya zama sadaki gare kin aure ki ta ce ta yadda shikenan annabi ya yantar da ita a bisa wannan yanci da ya mata ta zama ya ta fita daga ƙangin bauta to ta waye gari ta zama matar shi shine sadakinta kaga tana ba yahudiyarta baiwa amma ta dawo yanzu ta musulunta ta zama ya kuma matar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma uwata kuma uwarka uwar wane da wane da wance da wance matukar dai kai musulmi ne mu'mini ne to matar annabi uwarka ce an fahimci wannan da kyau ko jama'a to haka al'amari ya kasance annabi ya zo ya tsugunar da gwiwoyin shi masu albarka a ƙasa haka ta taka ta haura kumi kaga ta samu daraja ɗazu ɗazu take ba yahudiya amma yanzu tunda ta musulunta ta zan ɗaya cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ta samu albarka hatta taka kafa shi ta hau sama sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu ta'ala anhunna to shine ainihin aka ce saboda maganar da safiyatu Allah ya ƙara mata yarda ta yi ta ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama mu'takifan fil masjid fil ashr al awakhir min ramadana annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana itikafi a cikin masallaci a goman ƙarshen watan azumin ramadana fa'ataituhu azuruhu lailan sai na je don in ziyarce shi da daddare wannan yana nuna mana ashe ma annabi ya saba yana hira da su to yanzu yana masallaci yana itikafi shine suka je don ya ci gaba da hira da su a dan ɗauke musu kewa to ashe yana daga abin da ake so gare ka kai ma ka ɗan rinka tattauna hira da ainihin iyalanka wa indahu azwajuhu tace sai na samu wasu daga cikin matayen annabi a zaune a wannan wuri faruhna kenan sai suka tashi sai suka bani wuri su sun gama tattaunawa da za su yi da shi ni kuma yanzu na zo su sai suka tashi fa haddathtuhu sa'atan sai muka dan yi hira da annabi sallallahu alaihi wasallama dan lokaci kaɗan haka shine sa'a thumma kuntu li anqaliba sa'annan sai na miƙe don in koma gida fa qala sai annabi yace la ta'jali hatta an sarifa ma'aki karki gaggawa saurara in dan raka ki koda zuwa bakin kofa faƙama ma'i safiyatu ta ce sai annabi ya tashi tare da ni li yaqliba ni dan ya ainihin raka ni zuwa gida wakana kana maskanuha fi dari usamata bin zaidin gidan da take wurin zamanta kenan ɗakinta yana cikin gidan usamatu ɗan zaidi ne ma'ana cikin gidan annabi sallallahu alaihi ne to usamatu ɗan zaid yana daga cikin ainihin wato ɗan zaidu ne zaidu kuma bawa ne na annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ainihin annabi sallallahu alaihi wasallama yana kaunar zaidu matukar kauna to lokacin da aka waye gari an kashe zaidu ya zanga ɗan zaidu usamatu wannan soyayya daga kan zaidu kuma sai ta koma kan ɗan shi usamatu to yana zaune a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama to a tashi shiyar daga cikin gidan annabi ne amma kuma a shiyar da usamatu yake to anan aka samar wa safiyatu ɗaki to a nan ɗakin ta yake shine ya ce wa kana maskanuha fi dari usama ibn zaidin wurin zamanta ko ɗakin ta yana ainihin yankin gidan usama dan zaidi ne hatta idza kana inda babil masjidi tace har sai da annabi ya rako zuwa kofar masallaci allazi inda babi ummi salama kofar masallacin da ta saiti da gidan ummu salama ɗaya daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallama famarra rajulani min al ansar annabi ya zo daidai bakin kofa da shi da matashi yana rako ko sai wasu mutane guda biyu cikin mutanen madina suka zo wucewa falamma ra'ayan nabiyya sallallahu alaihi wasallama asra'a da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama na farko dai gashi dare ne na biyu kuma gashi yana itikafi abu na uku kuma gashi kasancewar shi da mace a tsaye abu na hudu kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun fahimta in ka lura abubuwa sun haɗu me itikafi da daddare gashi da mace kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne gan ne yiwuwa wani abu ya ɗarsu a zuciyarsa ta hanyar shaidan to da suka hangi annabi sallallahu alaihi wa sallama tsaye da mace sai suka yi gaggawa فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai suka yi gaggawa suka wuce sai annabi ya ce ala rislikuma ku tsaya a nan inda kuke ku tsaya a inda kuke kar ku wuce ha safiyatu bintu huyayyin yace wannan mata da kuka hange ni tsaye da ita mata ta ce safiyatu yar huyayyin dan kada zargi ya shiga cikin zuciyarku faqala sai suka ce subhanallahi ashe in kaga abin mamaki ba bala'i zaka ce ba sai suka ce subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah ya rasulullahi ya manzon Allah yaushe za mu zargi ka za ka kaza Kala. sai annabi ya ce inna ya jiri min ibn adama majiraddani Ya ce ai shaitan yana gudana a jikin mutum duk inda jini yake gudana shaitan yana gudana wane mutum ba ma aljani ba shaiɗan shine uban uban aljanu kenan to shaiɗan yana shiga jikin mutum duk inda ka san jini na ratsawa a jikinka sheɗani yana ainihin shiga yana yawo kuma shi shedan aljani ne saboda Allah ya ce kana min aljinni ɗaya ne cikin aljanu shi shedan to in ya zama shedan wanda yake in matakai na aljanu mataki mataki ne in sun kai lokaci kaza za a ce musu kaza za mu zo za a dan tattauna wannan mas'ala kaɗan to in ya kasance shedan yana shiga jikin mutum yana yawo wanda yake shedan shine mataki na kusa da ƙarshe na kangarewar aljanu to yana iya shiga jikin dan adam duk inda jini yake yawo ya shiga to dan an ce aljani yana shiga za a yi mamaki duk abin da ya sabbaba mutane haka shine rashin fahimtar aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita shi yasa suka shiga rudani da dimuwa in ba haka ba aljani ai iska ne aljani iska ne to iska za a yi mamaki iska don ta shiga ta kewaya a wuri wanda yake akwai sarari a tare da shi ba za a yi mamaki akan haka ba mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine annabi yace ce ai lallai shaytan yana shiga jikin dan adam ya yawo duk inda jini yake yawo to ashe zai iya saka muku sharri kenan a zuciyarku wa inni khashitu an yaqdhifa fi qulubikuma sharrun sharran ya ce kuma na ji tsoron kada shaidan ya ainihin wato saka muku wani sharri a cikin zuciyarku au qala ko kuma ya ce shay'an ko ya sanya muku wani mugun tunani sai ku zo ku hallaka ka zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya cikin musulmi ma in ka zarge shi ka hallaka ba tare da dalili ba balle kuma ka zargi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan da kyau ko saboda mutane duk inda aka ce wannan babban mutum ne to in kuka lura daga eh, eh, an sa ido akan shi yadda ka san an sa ido akan rana da ta yi dishi dishi za a gane da ta yi haske za a gane in ta sanyi a gane in ta yi zafi a gane to duk inda aka ce wane babba ne to mutane suna nan sun sa ido akan shi shi yasa yar shubuha kaɗan suke jira to abubuwa guda biyu su ne mafi girma da suka fi zubarwa da mai mutunci mutunci abu na farko harka da mace abu na biyu shine harka da kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sahihin hadisi da al'imamu abu dauda ya ruwaito ya ce a kowace al'umma tana da fitina da aka saka mata ya ce fitinar da aka fitina al'umma shi da ita ita ce dukiya mun fahimci wannan da kyau ko wani malami ya ce asbahan nasu yawma idza jinai na yaquluna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ce mutane yau sun waye gari da sun ga kwandala sai su ce ai ke kadai muke bauta wurin ki kadai muke neman taimako a an ka lura ai ko harshen su lisanul qal ko bai faɗi haka ba lisanul hal ya nuna haka dar kwandala kana fadowa kana sallah wani garin tafiya su juda sai dafe ta bub yana dagowa shikenan sai a neme ta a rasa a sallah as fi salah mun fahimci wannan da kyau ko to haka al'amura ainihin suke shi yasa ya kamata a rinka ainihin fahimtar yadda al'amura suke abu na farko kenan dukiya dukiya tana zub da mutunci mai mutunci cikin gaggawa shi yasa sai ka rinka taka tsantsan da ita matukar kana da mutunci dan haka da an kawo dukiya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya baje ta a masallaci kowa ya zo ya ɗiba bukhari ya rawaito hadisi wata ran aka kawo dukiya mai yawa daga bahrain sai annabi ya juye ta a masallaci sai zaman shi ya tafa ta a gaba da sai wannan sai zo ya wuce haka ai yau an kawo dukiya ya kai ya komo wannan sai annabi ya ce zo dukiya a eh, ɗibi da kanka za ka ɗiba in ka ɗiba ka ɗan za ka ce ai ni an hana ni a ah, kai ka ɗiba da kanka ai can sai da Abbas kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sheko da gudu ya rasulullahi na ji dukiya ta zo daga Bahrain annabi ya ce eh yaya sai murmushi sai annabi ya ce ɗibi sai kwanta mayafin shi sai abin nan sai lodi yana zuba ga ta nan katan katan ko dauri dauri sai da ya dauka ya dauka ya dauka ya tara da yawa sai ya kulle a mayafi yayin yunkura zai dauka sai ya kasa sai ya ce ya manzan Allah ka dora ni sai ya ce a'a sai ce ka ce to jama'a su dora na annabi ya ce a'a ka rage sai ya rage a bar shi da kanshi da ya rage ya kasa ya sake yunkuri ya kasa ya ce annabi ya ɗora shi annabi ya ce a'a to ka ce jama'a su ɗora ne ya ce a'a ya sake ragewa har ya ɗibi yadda zai iya yana tafiya ba da baya sai annabi yake murmushi ma'ana tun a duniya ka kasa ɗiban dukiyarka ina a lahira mun fahimci wannan da kyau to wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi cikin kitabul masajid har bukhari ya kafa hujja da shi shin ya halatta in an ka dukiya a zo a baje ta a masallaci kowa ya ɗiba ya halatta saboda wannan hadisi imam bukhari kenan to haka wata rana an yi sallar la'asar kenan annabi yana assalamu alaikum kawai sai aga ya tashi ya shiga gida cikin gaggawa da ya fito daga sai ya fita masallaci ya shiga gida sai ya fito yana fitowa sai ya lura jama'a sun yi mamakin wannan wace irin gaggawa ce yau annabi bai taba haka ba daga sallama ya tashi ya fita shine sai ainihin sahabbai sai annabi ya musu bayani cewa abin da ya sa kuka ga nayi wannan gaggawar ina cikin sallah ne sai na tuna an kawo sadaka cewa a raba wa jama'a wani dan guntun zinari shine na fito da shi gashi a raba don kada ya tare ni daga shiga aljanna ma'ana dan guntun zinare ne aka kawo a bada sadaka to yana gida aka kawo mishi da ya tashi fitowa masallaci sai manto shi a masallaci sai da ya zo ana cikin sallah sai ya tuna da ya tuna da aka idar da sallah shine ya tashi ya ɗauko shi me yasa ya tashi ya ga ɗako shi ya ce saboda kada ya mutu wannan abu na gidan shi shi ke nan wannan al'amari ya hana shi shiga aljanna wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan mun fahimci wannan da kyau jama'a to ina kuma ga wanda yake kai za ka ɗibi dukiyar mutane da gangan saboda Allah sa'an nan da gangan ɗin nan ka matse su ka matse su ka matse su suna ta wahala har sun fahimci ka sace da gaske kuma su ne maka Allah ya isa in aka tashi kiyama ka shiga aljanna kai tsaye ka cuce su shi yasa duk inda kake jin wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama ne to ka san fa sai in baka taba haƙƙin wani ba Allah yana gaggawa ya fi haƙƙin shi kanshi amma inda haƙƙin wani a kanka ba za ta sabu ba fa mutum ka cuce shi a nan duniya ya ce Allah ya isa kuma a tashi kiyama a ce maka tashi ka shiga aljanna tare da cewa annabi ya ce fa duk wanda aka zalunta ya ce Allah ya isa ya kwace mishi haƙƙin shi Allah da kanshi zai ce lallai na isa to a ranar kiyama kuma a je Allah bayan ya yadda ya isa din kuma ya zama kuma ba a baka haƙƙin ka ba ba zai yiwu ba shi yasa duk wanda ka san ka zalunta a office shekara nawa ne a kasuwa ne a hudda yau da kullum wallahi azimi kamar mishi tun kafin wata rana ta zo wadda dinari da dirhami ba zai amfani ba Allah ya shiryar da mu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim da Abu Dauda da sauran malamai sun ruwaito shi da isnadi sahihi sai a Sheikh al-Albani kuma wannan hadisi zamu zo zamu yi mishi sharhi fa kamar yadda na dan ce zamu dan tattauna mas'ala akan aljanu yau da shaiɗanu kadan da irin sharrun su saboda wannan mas'ala da daga cikin mas'alolin da mas'ala ce ta aqida duk mas'ala ta aqida ba a sakaci game da ita yace bal yajuzu laha an ta'takifa ma'a zaujiha ya halatta ma mace ainihin ta yi itikafi tare da ainihin mijinta ya halatta ta yi itikafi tare da mijinta auli wahadiha ko kuma ta yi ita kadai li kauli aisha ta rabiyallahu anha saboda maganar da aisha Allah ya kara mata yarda ta faɗi cewa ai itakafat ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam imra'atun mustahaba akwai wata mace mai jinin istihara ta yi ainihin itikafi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama jinin istihaba ya saba wa jinin haila ya saba wa jinin biki dama duk jini da yake zuba daga farjin mace ya kasu kashi uku duk inda ya kai ya komo baya wuce uku din nan ko dai ya zama jini ne na haila ko kuma ya zama jini ne na biki na haihuwa ko kuma ya zama jini ne na istihaba jinin haila yana fitowa mace ne daga lokacin da ta balaga kuma fitar shi ga budurwa alama ce ga cewa ta balaga to shi yasa wasu malamai suka ce daga shekara tara idan yarinya ta ga jini ya ainihin zama jinin haila wasu kuma suka ce ko da ƙasa da haka ne in dai ainihin alamomi na balaga sun tabbata gare ta sai aka ga jini ya zo za a iya tabbatar da cewa jinin haila ne amma mafi yawancin malamai sun fi tafiya cewa a sun tafi akan cewa shekara tara shine mafi karancin shekarun da ya za ta balaga to al-imam al-bukhari ya kawo wata hikaya mai ban mamaki ko mai ban sha'awa da ya ce akwai akwai wasu kabilu da yake yarinya tana shekara goma sha takwas za ta ainihin wato samu a jika ne ko ya ne ko makamancin haka ga dai yadda kissar take ya ce shekara tara yarinya ta balaga an yi mata aure ya ce ta haihu a wannan lokaci tana shekara goma sa'an nan ta haifi ‘yarta kuma ‘yarta ta yi shekara tara ita ma ainihin wato ta haihu ita wannan kai ta haifi ya yarta zuwa shekara tara ita ma yar an yi mata aure ita ma zuwa shekararta ta goma ta haihu kaga yan shekara nawa yan shekara ashirin a ba ta kai ashirin da tara ba ashirin kenan tana shekara ashirin ko sha tara ta samu jika akwai su suna nan cikin halitta Allah mutane ne kuma irinka ba ya juju ma juju ba ba kuma abin a mutane ne sak shekarar ta tara ta fara al'ada an yi mata aure zuwa shekara ta kewayo kuma ta samu ciki ta haihu kaga shekara goma wannan ya ta shekara tara ta girma an yi mata aure ita ma kuma baɗi war haka ta haihu kaga shekara uwa ashirin kenan ita kuma wannan ya gashi ta haihu kaga yar shekara ashirin da jika to yanzu wata sai ta garkekiya ga ta nan shekara talatin da yan kai amma ba ta yi auren fari ba ma tukuna tana jiran sai ta samu mai gida mai mota mai ofis mai kaza mai kaza mai kaza har ta zo shi kenan ta ɗaiɗaice sai dai ta zo tana wanke-wanke matsalar da suka shiga kenan wallahi ƙarya ne da shaidan da turawa suka ruɗe ku cewa sai kin samu mai kaza mai kaza mai kaza za ki aure shin kowa ne yake da wadata ka lura yadda 'yan matan nan suke kowace aƙidar ta kenan fa ba za ta auri mai mace ba sa'an nan kuma sai mai gida sai mai mota sai mai kuɗi wanda da safe za a ci kwai a shati a ci kaza da kifi da farfesu da rana za a tafi ai ƙarya ai kaza komai a ƙaryace kuma ƙarshen rayuwa a zo ai nadama Allah ya kiyaye to jinin haila kenan shine wannan to jinin haila yana da hukunce hukuncen shi waɗanda suke Allah madaukakin sarki ya faɗe su a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sharhi a cikin ainihin hadisan shi haka kuma malamai sun ƙara wasu bayanai waɗanda suke bayyana abubuwan da Allah da ma'aiki suka ainihin faɗi jinin haila yana da ainihin launi guda uku ko dai ya zama jajawur ko ya zama baki sitik ko kuma ya zama ainihin yana fita kamar ruwan kabewa to wannan mai kamar ruwan kabewa shine wani lokaci kuma sai ya zama kamar ruwan ƙasa-ƙasa ma'ana wata matar jinin hailata jazur yake wata matar jinin hailata baki ne yana da duhu wata kuma gaba ɗaya baya fito mata a jaɗin ko a mai duhu ko da wata siffa ta jini sai dai rinka fita kamar yawo haka kamar ruwan kabewa ko kuma kamar ƙasa-ƙasa mun fahimci wannan to sai kowace mace ta lura da yadda jinin jininta yake to daga nan ne za ta fahimci da ta gama jinin haila jinin istihaba ya zo mata misali kina jini yana zuwar miki jajazir to daga ran da kika ga jajazir din nan ya dauke ya koma yana zuwa kamar ruwan ruwan kabewa to ya nuna kenan jinin ki na haila ya tafi to wannan istihaba kenan wannan wata larura ce daban ba za ta hana ki sallah da azumi ba da duk abin da ainihin namiji yake da matar shi mun fahimci wannan wadda take jini kuma na haila yake zuwa baki haka ai an fahimci baki ko bakin jini haka za ga ba bakin jini na ma'ana ba jini baki to mun fahimci wannan wadda take irin wannan yana cikin zuwar mata sai ta ga wannan ya ɗauke ya zo yana zuwar mata kamar yawu yawu din kamar ruwan ruwan kabewa ko kuma kamar kasa ƙasa ko kuma yana zuwar mata jazir wannan ya nuna jinin ta na haila ya ɗauke kenan jinin istihaba ya zo ita ma hukuncin ta ɗaya da waccan za su ci gaba da duk abin da ake da na ibada sallah da azumi da jima'i wadda kuma jininta yake zuwa mata wannan mai kamar ruwan ruwan kabewa din ko kuma yake zuwar mata kamar ƙasa ƙasa dama can ita haka take hailarta to wannan ashe ranar da ta ga ya canza ya zo mata da duhu ko ya zo jazir to ya nuna mata kenan to ya ɗauke mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan wannan na daga cikin alamomin da ake gane jinin haila ya ɗauke ko kuma a samu aljufuf jinin yana cikin zubowa sai a ga ainihin ya ɗauke ma'ana ya ƙafe shi kenan ya daina zuba to sa'an nan in muka fahimci wannan sai mu fahimci cewa bai halatta ba mace tana jinin haila ta yi sallah bai halatta mata ta yi azumi ba bai halatta mijinta ya sadu da ita ba amma ya halatta mata ta karatun alkur'ani za mu zo ma za mu karanta cikin karatuttuka da muke yi hatta ɗaukar alkur'ani za ta iya yi inna ma wasu malamai ne suka ce ba za ta iya ɗauka ba sai dai ta ɗauki mai fassara ko ta ɗauki mai tafsiri a jiki amma in bukata ta kama ta za ta iya ɗaukan karatun alkur'ani daukan eh, qur'ani ta karanta hadisi da yake cewa mai haila ba ta karatun alkur'ani wannan hadisi ne za'ifi munkari al-imam abu dauda ya ruwaito shi bai inganta ba mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan har wa yau yana daga hukunce-hukuncen da suka shafi mai haila mijinta ba zai sadu da ita a lokacin da take haila ba amma mijinta zai iya rungumata zai iya wasa da ita ya ji daɗi da ita da dukkan mu'ashara da dukkan hudda da ake amma daga cibiyarta zuwa gwiwarta to wannan wuri kuma sai ta kawo zani sai ta rufe kada ainihin wato miji ya taba wannan to in tsautsayi ya ɗibe su tana haila kuma ya sadu da ita fa to yaya za a yi to al-imam tirmidhi da sauran malamai sun ruwaito hadisi sahihi ko da yake zaka ga mai yiwa wasu malamai sun taba ingancin wannan hadisi amma hadisi ne ingantacce ɗari bisa ɗari in ka duba sunan tirmidhi mai ta'alikin a sheikh ahmad muhammad shakir za ga bayani dalla dalla game da ingancin shi da kuma ainihin littafi da a sheikh muhammad nasiru din albani yayi wanda yake ainihin wato akan rayuwar aure da makamantansu haka ba tuhufatul arus ba adabuz difa duk sun tabbatar mun fahimci wannan da kyau ko don haka wannan hadisi ne sahihi hadisin kuwa shine annabi ya ce duk mutumin da ya sadu da matar shi alhali wannan mata tana haila to wannan mutum zai bayar da sadaka dinare ko kuma rabin dinare ma'ana dina yanzu rubu dinar ya kai nawa ɗari tara da wani abu rubu dinar ko to haka so hudu zai zama kamar dubu ɗaya da ɗari takwas misali eh dubu uku da ɗari shida dubu uku da ɗari shida shi ne gwargwadon dinare to a wani wuri kuma annabi ya ce ko kuma rabi sai malamai suka ce wannan ya danganta ga mai ƙarfi ne da kuma wanda yake mara ƙarfi wanda yake da ƙarfi mai kuɗi ne ya sadu da matar shi a halin tana ainihin haila to zai bayar da ainihin sadakar wannan shi shine kafara shi kamar yanzu naira dubu uku da ɗari shida kenan kaga ya yi jima'i mai tsada kenan wanda yake kuma fukara talakawa Allah ya kiyaye shi kuma sai ba da rabin haka kamar dubu ɗaya da ɗari takwas kenan to wannan hadisi ne sahihi don haka in kuma sai istighfari sai ya roƙi Allah ya gafarta mishi to wannan kenan to amma idan mace jinin ta ya ɗauke to za a iya saduwa da ita to yaushe za a iya saduwa da ita sai malamai suka kaso wasu suka ce sai ta wanka wasu suka ce sai bayan sai ta tsarki tayi alwala wasu kuma suka ce ko da farjinta ta wanke kadai ya isar mata wannan magana ita ce sahihiya insha Allahu ma'ana mace ta yi ainihin wato haila ta ɗauke sai ta je ta tsarki mijinta na da bukata ya sadu da ita sai ya sadu da ita to in ya sadu da ita kuma wanka biyu ya hau kanta za ta kai ruwa bayi ta wankan haila da niyyar shi sannan kuma ta zo ta kudurta ta wankan janaba cewa za ta yi wanka ɗaya da niyya biyu wannan magana ba daidai ba ce kuskure ce ka ɗauki littafin almuhalla ta ibnu hazmin mujalladi na farko juz'i na biyu za ga bayani ɗaya ɗaya da kuma tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna duk baki ɗayan wannan fatawa kuskure ce wanka biyu niyya biyu amma bai halatta a ce janaba ta kama ka ga kuma juma'a ka haɗa wanka ɗaya juma'a biyu ai niyya biyu a'a sai dai wanka kowanne da niyyar shi kuma kowanne da yin shi a aikace ai an fahimci abin ko to wannan kenan to sa'an nan yana daga cikin ainihin hukunce-hukuncen da suka shafi mace mai haila mace mai haila bai halatta mata ta shiga masallaci ta zauna ba kai tsaye amma da ɗauko wani abu zai kama za ta iya shiga masallaci za ta je ta ɗauko wannan abu to da bukata za ta kama ana tara mata a masallaci ane musu wa'azi to kuma ai larurar mata haila larurar su ce to lokacin wa'azi yayi kuma ke kina haila ga wa'azi kina son ki zo ki ji to ya za a yi aka ce za ta iya yin taimama in ta taimama sai ta ainihin shigo masallaci din sai ta ainihin zauna ta ji wa'azinta ta tashi ta tafi wa ma ja'ala alaikum fid min haraj Allah bai sanya kunci da tsanani a cikin addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan sa'an nan jini na farko kenan kaji hukuncin shi to sai hukuncin kwana nawa ne mafi karancin jini na haila kwana nawa ne to wasu malamai suka ce sai in ya kwana ɗaya ya wuni ɗaya 24 hours kenan yana zuba sannan ya zama jinin haila in bai kai wannan adadin ba suka ce ba jinin haila ba ne to malamai sun yi maganganu da dama amma magana mafi inganci shine ko da digo ɗaya dis ya digo wa mace to ya zama hukunci na jinin haila don haka bai halatta mata ta ainihin wato gaggawa yin wata ibada ba sai ta tabbatar da in ya ɗauke sannan sai ta wanka duk da cewa ɗigo ɗaya ne sannan ta ci gaba da ibada an fahimci wannan da kyau ko to nawa ne kwanaki mafi yawanci na shi jinin ainihin wato haila ɗin to idan mace ta balaga sai a dubi daga sanda ta balaga ɗin nan kwana nawa ne take yi sai aka samu wata tana yin kwana goma to sai a batta akan hukuncin haka sai aka same ta tana yin ƙasa da haka sai a batta akan hukuncin haka to sai malamai suka ce to in jinin nan ya wuce mata daga yadda ta saba daga ta fa misali da ta daga kwana uku take jinin haila sai jini ya zo yau ya ki tsaya mata a kwana na uku to yaya za ta yi wasu malamai suka ce sai ta ainihin ƙara kwanaki uku da tana uku sai ta ƙara kwanaki uku shine malam mai akhbari da sauran malamai suka ce malam tujawiz hamsata ashara yauman matukar dai dama kwanakinta ba su wuce kwana goma sha biyar ba ma'ana in kwanakinta sun wuce kwana goma sha biyar ko kuma sun kai kwana goma sha biyar ita ba za ta ƙara guda uku ba abinda mai ahalar yake nufi da wannan wuri kenan yanke babu shakka a kai amma fassarar da aka gada ake wa mutane a ƙasar nan na wannan wuri na ahalari cewa wai sai ta ƙara uku in bai tsaya ba ta ƙara uku in bai tsaya ba ta ƙara uku a mai wannan fatawar ya shiga ya shiga uku kenan <laughs> Allah ya kiyaye mun fahimci wannan da kyau ko amma abin da malam mai akhdari yake nufi in tana yi kwana uku to za ta ƙara kwana uku in ta ne kwana shida za ta ƙara kwana uku in ta ne kwana goma za ta ƙara uku in ta ne sha biyu za ta ƙara uku kaga ya cike sha biyar kenan to in ta ne sha uku fato biyu za ta ƙara kenan in ta ne sha hudu fato ɗaya za ta ƙara to in sha biyar take fato ko ya wuce daga sha biyar nan ba za ta ƙara ba abin da mai akhdari yake magana kenan dan haka mai akhdari da shi da wasu malamai sun tafi akan cewa kwana goma sha biyar shine mafi yawancin kwanakin haila wasu malamai kuma suka ce kwana tara wasu suka ce goma wasu suka ce sha ɗaya to mu ko sai mu ce Allah ya ce wa makhtalaftun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk abin da kuka yi sabani game da shi akwai hukuncin shi a wurin Allah to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda zamu zo mu ji daga wani hadisi da zan kawo ya kayyada cewa matar da take sanda ta balaga kwanakin jinin hailarta bai wuce kwana bakwai ba to kar ta taba wuce kwana bakwai misali da ta balaga kwana uku take yin jinin haila to shikenan sai jini ya zo sai ya wuce mata daga kwana na uku din nan aka ce sai ta ainihin ki yadda da wannan wucewa tashi sai ta yi wankanta ta ci gaba da ibadarta sai ya sake mata haka wata na gaba sai ta lura kwana ɗaya ya ƙaru kenan to wannan wata na biyu ma da ya zo ya sake mata haka aka ce sai ta sake kyale shi ba za ta ƙara ba sai ta tsaya a uku din nan ta wankanta wannan jini ta kaddara jini ne na larura to da wata na uku ya zo sai ta ga ya sake ƙara kwana ɗaya sai ta ce to yanzu kwanakin al'adar ta sun ƙaru daga uku sun kai hudu kenan to yanzu sai ta linka lissafi da hudu kenan to ana nan haka za ta rinka yi har dai zuwa kwana shida ko bakwai to amma wannan mace kar ta sake ta taɓa wuce kwanaki guda ainihin wato bakwai kwana bakwai shine ainihin iyakacin kwanakinta to amma wadda ya zama sanda ta balaga ita kwanaki bakwai ne dama ta fara ko sama da bakwai to aka ce wannan ita babu ƙari gare ta sanda duk ya zo mata ɗin nan ya kwana bakwai to ya tsaya kenan tunda iyakarta kwanaki bakwai ko da ya wuce mata sai ta rabu da shi ta wanka ta ci gaba da ibadata ya zama mata jini na larura na istihaba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko idan wannan jini nata kwana goma yake in ya zo mata kwana goma ya wuce mata to katta bishi sai ta wanka ta ci gaba da ibadarta wannan jini da ya zo baya sai ta kaddara jini ne na istihaba za mu zo za mu yi magana akan shi insha Allah ta'ala mun fahimci wannan da kyau ko to wannan shine a takaicen takaitawa game da mafi yawancin kwanakin jinin haila shi yasa in matarka tana kwana uku ne ko hudu ko biyar ko shida ko bakwai to iyaka kenan babu wuce bakwai din amma in daga sanda ta balaga yana ya wuce bakwai din dama tun farkon farinta daga budurcinta to wannan za ta bar shi a haka ba ƙari amma in ƙasa da bakwai ne to shine in ya kama ta ƙari za ta ƙari amma kar ta taɓa wuce kwana bakwai wannan shine abin da ya zo a cikin sunna shi yasa malamai da suka ce kwana tara shine mafi yawanci da waɗanda suka ce goma da waɗanda suka ce sha ɗaya da masu sha biyar sai a ce wannan maganar tasu ba za a ɗauke ta ba saboda ta saɓa wa nassin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahihin nassi a cikin Bukhari da Muslim da Sunan Abi Dauda da sauran littattafai don haka sai ai aiki da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai kuma a ajiye tawassu sai a ce Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu amma abin da ya zo daga manzan Allah wannan sunan shi shari'a dan fodiyo ya gaya mana ko ya ce wannan wajibi ne da ni da kai da kowa da kowa wajibi ya bi in dai kai musulmi ne dama Allah ya ce inna ma kana qaulal mu'minina na du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'ana mu'minai na haƙiƙa na gaskiya ba yan jabu ba ana cewa Allah ya ce annabi ya ce to shikenan sai su ce mun ji kuma mun bi ma'ana ba ji kawai akai akai uwar shegu ba an ji kuma an bi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan dangane da abin da ya shafi haila kenan in kana son ganin sharhin waɗannan maganganu duk da na juye ka iya ɗauka ko littafin fiqh sunna na sayyid sabiq mujalladi na farko duk ya tattauna wannan mas'ala da littafin al na ibnu hazmin da sauran manyan littattafai da ke sharhi akan fiqhun hadisi to sa'an nan sai kuma mu dawo game da ainihin matar da take jini nau'i na biyu shine wanne shine jinin biki jinin haihuwa to wani jinin yakan zo wa mace kafin ta haihu za ta ga wani jini na zuwar mata to ina hukuncin wannan jini ma'ana wata daga naƙuda kawai sai ta ga jini yana zuwar mata wata kuma ma kafin naƙudar ta kama ta to sai malamai suka ce kowane jini a cikin wannan yana da hukuncin shi lokacin da ta tsuguna ta fara naƙuda ɗin nan jini ya fara zuwar mata to wannan za a ɗauke shi cewa jini ne na haihuwa shi shikenan za a zo a yi magana a kan shi to sai jinin da ya zama ya zo mata kafin ta aihu da kwana biyu tana kai da komowarta sai ta ji jini na zubar mata malamai suka ce sai a dubi wannan jini ya yi daidai kuma ya yi kama da jininta na haila jinin da yake zuwar mata na haila in ya yi kama da shi ya yi daidai da shi sai a ce ta bashi hukuncin haila ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai sadu da ita ba in bai yi kama da jinin haila ba sai a ce wannan ba jinin haila bane ba jinin haihuwa bane amma damu fasadin jini ne na cuta kawai na rashin lafiya na istihaba za mu zo mu ji hukuncin shi insha Allahu ta'ala to sai aka ce idan kuwa ta riga ta haihu to wannan jini da ya zo mata ya shafi ainihin wato ta ne na haihuwa don haka shi kuma ga hukuncin shi hukuncin shi shine wannan jini dai najasa ne don za mu zo mu magana akan najasa waɗannan jina ne insha Allah sa'annan dangane da hukuncin sallah da azumi da kusantar miji duk baki ɗaya ba za ta yi ba ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai kusance ta ba sai ran da wannan ainihin jini ya ɗauke mata gwargwadon kwanakin da za a zo a yi bayani a kai idan daga haihuwarta jinin ya zo sai ya ɗauke mata nan take shikenan sai ta wanka sai ta ci gaba da sallah kuskure ne da matan ƙasan nan ya zama idan ainihin suka haihu ba za ta yi sallah ba ko jini ya ɗauke mata sai ta kwana arba'in wallahi hallaka ce in jini ya ɗauke miki a yanzu yanzun nan daga haihuwarki kin tabbatar da ya ɗauke ki wanka ki ci gaba da ibada in ba haka ba kuma Allah yana ne zai bincike ki akan wannan sallah sai dai in ya yafe miki to idan an fahimci wannan bayanin da kyau sai mu ce to mafi yawancin kwanakin jinin biki nawa ne wasu malamai daga cikin malaman fiqh sun ce kwanaki sittin ma'ana wata biyu kenan daga ran da ta haihu idan jini bai ɗauke mata ba to za ta bashi tazara ta kwanaki sittin in ya ɗauke a na sittin din nan to in bai ɗauke ba sai ta wanka ta cigaba da ibadarta amma wannan fatawar kuskure ce ba daidai ba ce saboda ta yi karo da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunta cewa macen da ta haihu kar ta sake ta wuce kwanaki arba'in wajen jinin haila ai wajen jini na ainihin haihuwa dan haka idan ta haihu jinin bai ɗauke mata ba to za ta bashi tazarar kwana arba'in daga na arba'in ɗin nan rana tana faɗuwa to rana ta arba'in ta cika da haihuwarta sai ke wanka ta cigaba da ibada wannan jini da zai ci gaba da zuwar mata daga wannan dare zuwa arba'in da ɗaya arba'in da sama ɗin to duk sunan shi damu fasadin wa illatin jini ne na istihada na rashin lafiya za a zo a yi magana a kan shi insha Allahu ta'ala mun fahimci wannan da kyau ko amma in ya ɗauke mata a yau da ya ɗauke mata a yau bayan kwana biyu sai ya dawo mata to shi shikenan matukar bata sa kwanaki arba'in daga ranar haihuwarta ba jinin ya dawo mata to sai ta daina ibadar da take yi mun fahimci wannan ko to amma in aka ce yau kwananta arba'in da haihuwa to ko da yana ɗaukewa ya dawo to in ya dawo mata daga bayan kwana na arba'in ɗin nan sai ta duba in ya kama da yadda jininta na haila yake zuwar mata kafin haihuwarta sai ta bashi hukuncin jinin haila in bai kama da shi ba ya zama damu fasadin wa illatin ya zama jini na istihaba za a yi magana akan shi insha Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan mata da take ainihin da wannan larura ta jini na ainihin haihuwa da ita da matar da take jinin haila duk hukuncin su daya ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi mabijinta ba zai sadu da ita ba amma in jinin ya ɗauke mata za a iya saduwa da ita kamar yadda ka ji waɗancan hukunce hukunce na ainihin wajen haila to sai magana da ta rage akan jinin haila da jinin biki to waɗannan jina ne guda biyu na jasa ne to waɗannan jina ne su kaɗai ne jina nan da ke fita daga jikin ɗan adam suke zama na jasa. amma jinin da ke jikin mutum malamai sun yi saɓani akan cewa shin najasa ne kamar kayan rauni sai jini yana zuba wasu malamai suka ce najasa ne amma sahihiyar magana wannan jini ba najasa ba ne saboda ainihin annabi sallallahu alaihi wa sallama a zamanin shi wani sahabi mun kawo wannan kisa lokacin da muke karatun bukhari wani sahabi ana sallah yana sallah sun tsaya suna gadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su biyu sai ɗaya ya kwanta bacci ɗaya ya miƙe na sallah kafirai suka harbo wannan da kibiya ya jijjige wannan kibiya ya jefar ya ci gaba da sallah jini na zuba shahir kenan da a ce jinin nan najasa ne to da dole ya yanke sallan nan sai ya ci gaba da sallan nan har sai da suka wurge shi da wannan kibiya so uku yana jijjigewa yana jefarwa sai karshen lokaci sannan da ya idar da sallar shi ya tashi ya tashi wannan mai bacci ya ce kaji kaji abin da ya faru ya ce me ya hana ka tashe ni a wannan hali ya ce ai ina tsakiyar karatun wata sura ne mai daɗi wato suratul kahfi ce shi yasa ga cewa ba zan iya yanke ta ba gwamma in ci gaba suratul kahfi ai tana da falaloli da yawa daga cikin falalata al-imam muslim ya ruwaito annabi ya ce duk wanda yake karanta suratul kahfi ranar juma'a to dajjal ba zai samu nasara akan shi ba in ya zo in kuma dajjal in ya zo kana nan da rai annabi ya ce ka karanta mishi farkon suratul kahfi ayoyi goma na farkon suratul kahfi duk mai karanta su ranar juma'a sa'an nan kuma in ya zo din dajjal din annabi ya ce ka karanta suratul kahfi farkon ayoyi goma din nan mun fahimci wannan da kyau ko to wannan kenan to in mun gane wannan sai mu fahimci ashe jini da ke zuba jikin dan adam ba ne bane wannan magana ita ce sahihiya amma jinin haihuwa da jinin haila to wannan najasa ne to sai a dawo sai a yi magana akan jini kuma na sauran dabbobi a takaice takaitawa malamai suka ce duk dabbar da ya halatta a ci namanta to jininta ba najasa bane to me ake nufi da jininta ba na jasa bane ma'ana kamar mahauci ko wani daban da jinin samiya ko akuya ko tinkiya ko rago ko kaza ko wani abu zai taba jikin shi daga cikin dabbobin da ake cin naman su dan yayi sallah da wannan jini a tare da shi ba za a ce sallar shi ta baci ba sai dai a ce da ya wanke kawai saboda tsafta ta ɗabi'a da ya fi mun fahimci wannan da kyau jama'a dalili akan wannan shine hadisin abdullahi ko asarin abdullahi dan mas'udin da isnadi mai inganci wanda uh, al-imam abubakar ibn abi shayba ya fitar da shi a cikin al-musannaf abdullahi ibn uh, mas'udin yana cikin yanka da fidar wani raƙumi nashi sai aka kira sallah sai ya ƙetare wannan raƙumi sai ya tafi ya sallah da tsalle-tsallen kashi da jinin wannan raƙumi a jikin shi ya sallar kuma ya dawo ci gaba da harkar shi wannan ke nuna ashe jinin dabbar da ake cin namanta da kashinta ba na ba ne shi ya sa da larura za ta kama ka ka shafi tsarin raƙumi ina masu bala'in ciwon kirji ka ji kirjinka kamar zai fashe saboda zafi a ciki ka shafi tsarin raƙumi ko mura ta same ka ka shafi tsarin raƙumi duk manzon Allah ba da wannan a cikin sahihul bukhari kuma <laughs> mun fahimta ko wannan fahimin manzon Allah ne ba na yan bid'a ba <laughs> mun fahimci wannan da kyau ko haka saniya saniya fitsa duk abin da ke jikin saniya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana da albarka manzan Allah ya ce ku rinka shan nonon saniya ya ce nonon saniya yana maganin kowace irin cuta in ba mutuwa ba ya ce saboda saniya tana cin kowane irin ganye wannan hadisin manzan Allah ne sahihi a cikin sunan abi dawuda shi yasa zaka ga gasu da dama magani ka za sai a ce ka hada da nonon saniya in shi maganin bai ci ba shi nonon ya ci kenan amma in suka je suka zabga maka kuka kuma ka sha to kenan Allah ya kiyaye mun fahimci wannan da kyau ko to don haka duk dabbar da ake cin naman ta jininta da kashinta ba najasa ba ne don haka da za a ce maka ka ainihin hada magani kaza da kashin saniya ko da fitsarin saniya ko fitsarin akuya ko maka duk wannan eh, ba najasa ba ne in bukata ta kama za ka iya amfani da shi mun fahimci wannan da kyau jama'a to dangane da abin da ya shafi ainihin hukuncin jini kenan to dangane da jini na uku shine jini na istihaba jini na istihaba da muke ta magana a kai shi jini ne da ke zuwarwa mace na larura to ya kasu kashi biyu daga cikin dalilan zuwan shi shi kuma wani yakan zo mata saboda an samu wani rikici a cikin ainihin halittar jikinta sai jini ya ci gaba da zubar mata to wannan likitoci na zamani za su iya magani akan shi da izinin Allah kamar yadda yake likitocin musulunci ma suna magani akan shi yadda ake magani akan shi a likitance likitanci na musulunci shine zuma ake samu kyakkyawar zuma tatacciya sai a samo ciyawa ta kyansuwa sai a zuba a ciki sai a cuda a karanta ayatul fatiha kafa daya ayatul kursi kafa uku ko kafa bakwai ayi addu'o'i kamar falak da nasu da kul huwallahu a sa a ciki ma'ana a kara haka ana karantawa in aka ba mace ta sha cokali uku da safe kafin ta ci abinci da daddare bayan ta ci abinci ta sha cokali uku wannan jini zai tsaya in ya zama jini ne wanda yake na ainihin wato istihaba na bazi'a da aka samu ya rikice a cikin cikinta kashi na farko kenan yadda jinin istihaba ke zuwa kashi na biyu kuma shine jinin istihaba wani lokacin yana zuwa ta hanyar Sheɗan aljani da ke jikin mace sai rinka ainihin zungurin wata jijiya a jikinta sai jini ya rinka fita to akan haka ne wata kanwar mata annabi sallallahu alaihi wasallama mai suna hamnatu ta zo ta ce ya manzan Allah jini yana zuba daga jikina zuba mai yawa shin na daina sallah kenan kuma kullum haka take har abadan tunda take haka take jini na zubar mata in daina sallah kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la inna ma hiya raqabatun min ash-shaytan wannan ai shaytan ne yake zunguri ko yake haurin wata jijiya sai ta ci gaba da zubar da ainihin jini din don in bata san addini ba sai ta daina sallah kenan kaga bukatar shi ta biya to yaya za ta yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ki bar yin sallah saboda ainihin wannan jini yadda zaki shine ga ɗayan hanyoyi guda biyu tunda kullun wannan jini yana zubar miki kuma ba jini ne na haila ba za ki ci gaba da ki? kina ci gaba da ki sai kika ga jinin ya canza ya zo miki da launin da ba irin shi ya saba zuwa ba kamar jinin eh, istihaba din yana zuwar mata jazur ne ko yana zubar mata kamar ainihin ruwan ruwan kabewa haka farfar ko kamar kasa kasa haka to sai ta ga tana cikin irin wannan jini ne da kullun sai ta ga ya canza ya zama baki mai duhu ga ɗoyi ga ƙarni sai ta ce to wannan jinin haila kenan mun fahimci wannan ko to kwana nawa ne za ta iya ganewa sai aka ce in kafin wannan larura ta same ta ta rike kwanakin da take haila sai ta amfani da su misali kafin wannan larura ta same ta ta iya rike cewa kwanaki bakwai ne take jinin hailarta to da wannan larura ta same ta tana cikin jinin istihaba din sai jinin haila ya zo mata shikenan sai ta ci gaba da ainihin wato hudatta ta yau da kullum na abin da ya shafi hukuncin haila rashin sallah rashin azumi rashin yadda da ainihin mijinta ya sadu da ita to ran da kwana bakwai ta cika daga sanda wannan jini ya ci gaba da zuwa bakin nan to sai ta wanka in rana ta faɗi ta yi sallah magariba da isha ta ci gaba da sallolinta to wannan jini ya ɗauke ya canza kala ko bai canza kala ba aka ce sai ta bar shi a haka tunda haka kwanakin ta suke kafin wannan larura ta same ta idan kuma ya kasance ba ta iya bambance jininta na haila da bata rike kwanakinta ba kai bata rike kwanakinta ba ko kuma tunda ta balaga dama haka ta balaga da wannan larura to aka ce ita wannan sai ta amfani da kalar da yake zuwar mata tana cikin yin na istihabarta sai na haila ya zo mata mai duhu to sai ta ci gaba da ainihin daina yin sallarta da rashin azumi da rashin saduwa da miji har sai ran da wannan baki ya ɗauke sannan wancan da ya saba zuwa ya dawo sannan sai ta wanka in kuma ba ta riƙe kwanakinta ba ba kuma ta iya bambance jinin hailarta da jinin istihabarta ma'ana tutur haka take kawai yake zubar mata jazir din nan ko kuma baki din nan ko kuma kamar ruwan kabewa ko kuma kamar ƙasa ƙasa ko kamar ruwan su kola to ya za ta yi haka ce ita kuma wannan idan wata ya kama yau ɗaya ga watan musulunci sai ta zauna kwanaki shida ko kwanaki bakwai shi shikenan sai ta yi wanka ta ci gaba da ibadarta mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan matsalolin mai yawa maza za mu ji wannan darasin ya gundure mu amma mata wannan karatun yana da muhimmanci a wurin su wali kullin wujihatun huwa muwalliha <laughs> mun fahimci wannan ko to saboda haka abin da ya shafi jinin istihaba kenan to amma wannan jini na istihaba baya hana sallah baya hana azumi baya hana ta duk abin da za ta yi to mataki na farko kenan da za ta bi game da abin da ya shafi sallarta ko kuma mataki na biyu sai annabi ya ce mata idan lokacin sallar asuba ya yi ta yi wanka irin yadda ake wankan haila mun gane ko ta yi wanka tana cikin jini na istihadar fa tun na hailar bai zo ba ta yi wanka lokacin da na lokacin da sallar asuba ta zo ta yi alwala ta zo ta yi sallar asuba idan sallar azahar ta zo to kada ta yi sallar azahar akan lokaci ta bari sai ƙarshen lokacin sallah azhar sai ta tashi sai ta wanka ta alwala sai ta sallah azhar yadda tana sallama daga sallah zahar la'asar ta shiga sai kuma ta tashi sai ta ainihin yi la'asar jam'i suriyi kenan idan magariba ta yi karte magariba akan lokacin ta sai ta bari sai ƙarshen sallar magariba ya zo sannan sai ta ainihin tashi ta wanka ta alwala sa'annan sai ta yi sallar magariba tana idarwa magariba ta fita isha ta shiga sai ta sallar isha ta yi jam'u 'usuri kenan to ɗayan waɗannan hanyoyin biyu mace za ta iya yin wannan mun fahimci wannan da kyau ko to wannan a takaicen takaitawa kamar yadda na faɗi ko da mace wannan jini yana zubar mata to za ta iya ainihin wato saduwa da mijinta za ta yi sallah za ta yi azumi za ta shiga masallaci to sai dai ana so sanda ainihin wato za ta yi sallah din nan ko da ba ta ɗauka za ta har haɗe sallolinta ba to ana son duk sallar da za ta yi mustahabbi ne gare ta ta je ta yi wanka in wanka bai samu ba to duk sallar da za ta yi ko da tana da alwala alwalata ba ta kare ba ana son ta koma ban ɗaki ta yi tsarki sannan ta samu kunzugu ta sa kamar yanzu auduga da suke sawa sannan ta zo ta yi alwala ta yi sallah ɗin mun fahimci wannan da kyau ko to in wannan jini na istihaba ya faru ne ta hanyar shaidanu kamar yadda na fara faɗi tunda an kawo yadda za a warware wancan matsala to yaya za a yi da wannan kuma to wannan kuma sai an dafa goshinta an yi mata karatun alkur'ani sa'annan sai an samu ruwa an karanta wasu ayoyi da addu'o'i a ciki an sa mata ta sha ta yi wanka gwargwadon ainihin kwanaki uku ko kwanaki bakwai to cikin izinin Allah sai Allah madaukakin sarki sai ainihin ba ta lafiya mun fahimci wannan da kyau ko to in an gane wannan sai a gane har yanzu dai muna nan akan wancan hadisi ashe dan aljali yana iya shiga jikin mutum kenan tun daga gashi zai zunguru wata jijiya ta ci gaba da zubar da jini to sa'an nan daga cikin abubuwan da muke so ka fahimta a ƙarƙashin wannan hadisi shine idan shaidanin ya zunguri wannan mahaifa wannan jijiya za ta iya ci gaba da zubar da jini ko yaushe wata kuma ita kuma ba haka nata al'amarin yake faruwa ba shedanin da ke tare da ita zai rabu da ita sai san da mijin ya zo zai sadu da ita tukuna yana zuwa zai sadu da ita sai jini ya ci gaba da zuba yana ɗaga ta sai kuma jinin ya ɗauke ko kuma mijinta ma'aikaci ne sai sati yake dawowa ko sai lokaci sai mako ko makamancin haka yana shigowa gidan sai jini ya ci gaba da zuba a farjinta yana ɗaukar jakar shi zai fice daga gidan ya gama hutun shi kuma sai jini ya ɗauke wannan kuma suna ainihin kiran shi sihirun nazif ko ya zama aljani ne ya aure ta shi da kanshi ko kuma ya zama wani ne ya mata asiri aka tunkuɗo mata wannan aljani ya samu iko a kanta da izinin Allah sai rinka ainihin sa mata irin ainihin wannan jama'a mun fahimci wannan to duk waɗannan al'amura addinin musulunci ya zo ya warware mana matsaloli a kai gaba ɗaya sai annabi ya wata kalima aljami'a wadda ta tattaro komai da komai ya ce babu wata cuta da Allah ya saukar a duniya sai da ya saukar da maganinta annabi ya ce wanda ya san maganinta ya sani wanda bai sani ba kuma bai sani ba dan baka san abu ba ba ya nuna babu shi ba in ya zama jahilci kuma ya haifi ilimi to an lalace kenan duk abin da ban sani ba kuma ya zama ba ilimi ba to abu ya zama sakarci kenan ilimi ya takaito a kwakwalwarka kenan kamar kai ne huwal awwal wal akhir mun fahimci wannan da kyau jama'a to wannan a takaitan takaita nan game da ainihin jini na istihaba shi yasa aka tsaya aka dan tattauna wannan abu bayanai kuma sai an zo cikin babin haila da istihaba a cikin sahih al-bukhari za a ƙara tattauna bayanai insha Allah ta'ala Allah ya shiryar da mu to shine yace bal yajuzu laha an ta'takifa ma'a zawjiha ai ya halatta wa mace ma ta yi itikafi tare da mijinta aw li wahadiha ko kuma ta yi itikafinta ita kadai li qauli aisha radiyallahu anha saboda maganar da aisha Allah ya kara mata yarda ta yi ita kafat ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam imra'atun mustahabatun wata mace mai jinin istihaba ta yi itikafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa fi riwayatin a wata riwaya annaha ummu salama aka ce ummu salama ce a cikin wata riwaya to ashe wannan me yake nuna mana wannan yana nuna mana cikin matan annabi gashi an samu wannan mai istihaba ko to sai malaman hadisi ka san malaman hadisi abubuwa ɗaya ɗaya suke bin shi ko sai suka ce ai a zamanin annabi ma an kididdige matan da suke fama da wannan larurar mata goma sha bakwai ne suke da irin wannan <laughs> larurar rashin lafiya duk abin da baka tunani malaman hadisi sai sun bi sun kididdige mace goma sha bakwai ce aka ƙididdige a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mataye sahabbai waɗanda ke fama da wannan larura uku daga cikin sha bakwai ɗin nan matan annabi ne ta ɗaya ita ce ummu salama gata ta biyu ita ce ummu habiba ta uku kuma ita ce zainabu binti jahashin wadda kanwarta ta kawo wa annabi wancan kukan cewa tana yi to daga nan sai malamai suka ce ashe jinin haila da jinin istihaba yakan zama gado ma'ana idan mace tana yin jinin haila kwanaki uku sai kaga ta haifi yarta ita ma tana yin uku sai ga mafi yawancin ƴaƴanta sun gaje ta akan haka da tabi'a ce idan mace tana fama da larurar jinin istihaba irin wannan jini na rashin lafiya sai ga ta haifi ƴaƴanta ko dai su zama duk suna da wannan larura ko kuma ya zama mafi yawancin su ko kuma wata daga cikin ƴaƴan jama'a mun fahimci wannan da kyau to shine aka ce ummu salama ce mata annabi sallallahu alaihi wa sallama min azwajihi daga cikin matayen shi fa kanat taral humrata was sufrata ta kasance tana ganin ainihin wato jini jawur yana zuwar mata da kuma asufra jini wanda yake da fatsa-fatsan kalan mai ruwan kwai haka ma wa ana tasta tahtaha Aisha ta ce wani lokacin ma sai mun sanya tire faranti sai mun sanya faranti a karkashin ta ta salli a lokacin tana sallah dan kada ta bata kasan masallaci din mun fahimci wannan tare da cewa ba ba ne jinin istihaba domin jini ne na larura kawai ba na najasa bane amma saboda tsaftace masallaci shine Aisha ta faɗi wannan wannan hadisi Bukhari ya ruwaito shi haka wasu malamai ma kamar Abu Dauda sun ruwaito shi to kamar yadda muka yi bayani a farkon karatu kasancewa yau zamu karatu na awa biyu ne kasar guda biyu kenan to tunda kasar na farko ya cika za mu ainihin yi mishi tasbihi kuma mu yi tasbihi wa Allah ko sannan mu cika sashi kuma mu saka sabon kasa